ni ne alhaji ibrahim muhammad dit illo mai tulare kuma ni ne coordinator din kwamitin irgan tamaradi ta parti cpr inganci bakin abin da ake so dama a matalaka aiki to bakin gwargwaro da shekara hamsin duk kowa ya sani nan jihar maradi ba a samu mardin da ya yi aikin eh, shugaban cpr inganci ba shine muhammad kasim muktar ba a samu wanda ya yi aikin shi ba duk merorin da aka yi a 2016 akwai zaɓuɓɓuka na tafi a faɗin jamhuriyar nijar to inganci za ta shiga zaɓe kuma duk da ana cikin wannan hali shi shugaban nata shi na rike a inganci shugabanta da yana sake da yana rike insha Allah za ta yi aiki aiki fiye da yadda kowa ke tsammani kuma zaɓe na 2016 insha Allah za mu shiga za mu yi zaɓe da izinin Allah inganci za ta yi zaɓe kuma za ta ba mutane mamaki in Allah ya yarda. Za a ce ta samu karɓuwa a cikin ƙasa? Duk jam'iyyun da aka yi ma ai ba da ta samu karɓuwa da gaugawa kamar inganci. Kai bari in faɗa maka ba nan cikin Nijar ba har Belgic an yi biro na inganci shine na farko na fara jin an yi biron shi Belgic duk inda jam'iyya take yanzu inganci ta kai can babu inda ba mu da biruruwa. Inganci gwamnati jaririyar jam'iyya ce kana ganin za ta kai kwarin gwiwa da sauran jami'in siyasa kuma shi kasu kana ganin bai sauri ba <laughs> ai magana sauri ma yau an suka daɗan ma in yanzu ka tambaya mi jam'iyya kaza ta yi cikin nan jihar maradi ba za ka iya faɗi ba ka ce ah, ni na ga aikin da jam'iyya kaza ta yi nan jihar maradi shi kau shekara uku ne yayi amma ko jariri na garin Maradi da shi na magana an ka tambaye shi ya gwada maka ayyukan da kasu mai shi kau dama abinda talaka ke so ya gani a Shi shine bakin abinda za ka birge mutane da shi